sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu Ramadan shekara 1444 hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na babbai, ko muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 37 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 38 عند أبنجي تعالى كتير وما من دابة في الأرض إلا على الله وما من دابة في الأرض ولا تائر يطير فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وبنجي تعالى وما من دابة في الأرض babu wani abu da yake tafiya da kafa a bayan ƙasa ko mutum ko wata dabba daga cikin dabbobi wala irin ya tsiru bi haihi. babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa illa umamun amsalukum face su ma al'umma ne irin Allah ta'ala ne ya shirya halittansu yake shirya musu arzikinsu yake tsara musu halayensu ma farradna fil kitabi min shay ba mu bar wani abu ba a cikin lauhil mafus face mun rubuta shi duk abin da zai kasance daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta summa ila rabbihim yusharun sannan za a tashe su zuwa ga ubangijinsu gaba daya Bangiji ta'ala ya ce kowace dabba da ka gani a bayan kasa an ce dabba kullu ma ya dubbu ala dalar duk abin da ke tafiya duk wata halitta da take tafiya a bayan ƙasa to su ma jama'a ce irin ku al'umma ce irin ku dabbobi shanu tumaki awaki da sauran dabbobin daji da tsuntsaye kaji agwagi dukkanin su halitta ne na ubangiji subhanahu ta'ala kuma su ma suna neman arzikin Allah Allah ne ke azirta su da abin da za su ci har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khisaman wa taruhu bidana da za ku dogara ga Allah ta'ala hakikanin yadda ya kamata ku dogara da shi da zai azirta ku kamar yadda yake azirta tsuntsaye za su waye gari da yunwa kuma ba su tanadi abin da za su ci yau din ba amma kafin zuwa yamma kuma sun koshi to kaga su ma Allah ta'ala ne yake shirya musu arzikin su to wala fa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu babu wasu tsuntsaye da suke tashi da fukafukan su sai su ma al'umma ce irin ku kenan mutane al'umma ce aljani al'umma ce tsuntsaye al'umma ce dabbobi al'umma ce kifaye al'umma ce duka halitta ne na ubangiji subhanahu wata'ala Allah ne shirya halittar su ya tsara su kuma kowanne ne kalan halittansu su daban amma mahalicin guda ɗaya ne Allah mai hikima sai dai idan mutum zai kera wani abu sai ya duba wasu halittun Allah sai ya kwaikwaya kamar wanda zai kera mota sai ya kwaikwayi nan kwado kawai tana kifi haka kawai gashi nan da kafafuwanta wanda zai kera jirgi kuma sai kwaikwayi tsuntsu da kifi in ka duba jelan na kifi fukafukan kuma na tsuntsaye abin ya yi kama da kifi kansa ma kifi uffukensa ne dan zarta na kifi to haka Allah ta'ala ya yi tsarinsa sai dai mutum ya kwaikwaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma farrabna fil kitabi min shay ba mu bar wani abu ba a cikin lauhin mafus shine alkitab komi mun rubuta duk kaddaran Allah subhanahu wata'ala tana ciki kataba Allah maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma manzo Allah ta sama yace Allah ya ya rubuta duk abin da zai kaddara a bayan kasa tun daga farkon duniyan har zuwa ƙarshen ta Allah ya rubuta ya kaddara shi a lauhil mahfuz kuma al'arshinsa yana kan ruwa a cikin suratu hud Allah ta'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wani abu mai tafiya a bayan ƙasa ba ce Allah ta'ala ya lamunce arzikinsa abinda zai ci abinda zai sha abinda zai amfani da shi a rayuwarsa Allah shine mai bashi Allah ya san su inda suke zama kuma ya san wurin ajiyansu inda za su koma bayan mutuwa ko kuma a mahaifan mahaifansu kafin su zo duniya ubangiji ta'ala ya san da zamansu ba wata dabba ko wani ƙwaro da Allah ta'ala bai san da zamansa ba jalla jalaluhu ka duba girman halittan Allah ka duba yawansu amma kowane Allah ya san da zamansa ya san shige da fitansa ya je ya dawo ya je ya dawo duk wannan zirga-zirgan Allah ta'ala yana sane da ita kowa ya san inda zai je kuma ya san inda zai je ya dawo jalla jalaluhu to da haka kuma yace kowanne yana cikin littafi mabayyani shine lauhin mahfuz a riga an rubuta awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir kulli shay Fajar, al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah tun lokacin da Allah halitti kalam alkalami yace masa yi rubutu sai kama yace me zan rubuta ce ka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya har ƙarshe na kowane abu alƙalami ta rubuta ta rubutawa ya rubuta duk abin da zai kasance har duniya ta tashi an riga an gama yana nan a mafus Allah ya san da zamansa kuma ya rubuta shi alauhin mafus kuma da ganin damansa ne yake faruwa komi da ka gani an riga an gama turan gini turan zane wannan shi ake ce masa a takadirul azali wato kaddara ta tuntunin ta tumba wuri Allah ta'ala ya riga ya yi ya gama ba wani sabon abu wajen Allah ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sama da ƙasa yana nan alawil mabus ko abu ne mai sauki wajen Allah amma bayan duk da hakan din kuma idan aka zo aka yi cikin mutum ya yi kwana arba'in arba'in sau uku wata hudu aka busa masa rai to kuma za a sake kuma wato ɗauko ƙaddara na rayuwarsa gaba ɗaya a rubuta a cikin wani fayil a ba mala'iku su riƙe. kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi mani kwana arba'in ya zama jini kwana arba'in tsoka kwana arba'in aka busa masa rai yursalu ilayhi almalak za a aika masa mala'ika fa yu'maru bi arba'i kalmat kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali shaqiyan aw sa'id za a rubuta duk ayyukan da zai yi a duniya za a rubuta adadin kwanakinsa da awoyinsa da mintocinsa da sekon-sekon nasa na rayuwa za a rubuta komi ba zai ketare ba kuma za a rubuta ayyukan da zai da ajalinsa da kuma arzikin da zai ci a duniya ba zai ketare shi ba an riga an rubuta an gama sannan shaƙi ne mutumin banza ne ko mutumin kirki mai sa'a ne ko mara sa'a duk an riga an rubuta wani shi ake cewa a takadiru umri wato kaddara na rayuwar dan adam kenan sannan akwai takadiru sanawi shine budget na shekara kaddara ta shekara kuma kowa an riga an kaddara masa kuma abin da zai faru daga wannan dare laylatul kadirin zuwa wata laylatul qadrin ta ta zagayo shi ma shekara shekara kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim a dalilin kadiri aka saukar da alqur'ani sannan a dalilin kadiri ake hukunta duk wani al'amari da Allah ya kaddara na wannan shekara wane zai mutu wane zai rayu wane zai yi aure wane zai yi kuɗi wane zai talauce wane zai je aikin haji wane bai zai je ba duk an kaddara Eh, idan baka shiga wannan budget na shekaran ba duk abin da kake son ka in bai shiga budget din shekaran ba bai zai yiwu ba za ka yi ta bugawa ka yi ta bugawa ka ga abun ya gagara to ba a kaddara shi a wannan shekaran ba sai a wata shekaran ne in aikin haji ne kai ta bugawa abun bai zai yi ba in aure ne haka ai ta dagawa sai ya shiga wata shekaran saboda ba a kaddara ba in an kaddara kuma shikenan ko ba ka da ra'ayi sai kaga abun ya yi a wannan shekaran haka nan arziki ma sai ga mutum arziki a shekarun Allah ya kaddara masa in bai kaddara ba kuma bai zai yi ba to ubangiji ta Allah ya ce ma na fil kitabi min shay ba mu bar komai a lauhil mahfuz ba mun rubuta mun rubuta wasu malamai suna fassara wannan da cewa alqur'ani ba bar komai a cikin alqur'ani ba amma wannan fassaran ba ita ba ce wato suna nufin duk wasu hukunce hukunce an faɗe su alqur'ani sai an bibiya kuma za a samu akwai abin da ba a faɗa a Qur'ani ba hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suke cikatawa Allah ta ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an saukar manzon Allah Qur'ani amma wasu bayanin a cikin hadisai ake samu su kar ka auri mace ka hada ta da goggonta wannan ya zo a hadisi ne bai zo a Qur'ani ba haramun ne kar ka auri mace ka hada ta da yafin donta hadisi ne ya haramta to na samun irin wannan amma dai tushen ilimi galibin sai yana cikin alqur'ani jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal tushe tushen abubuwan ku yi sallah amma dalla dalla na bayanin sallah sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ku ba da zakka dalla dalla yadda za a cire zakka sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ku yi aikin haji dalla dalla inda za a yi shi sai ka koma hadisi to amma kaga shi kuma lauhil mahfuz ba abun da ya bari komai da komai yana rubuce a ciki ba abun da ba a ba a rubuta shi ba to ubangiji subhanahu wataala ce summa ilaihi yuhsharun summa ila rabbihim yuhsharun sannan za a mai da su zuwa ga ubangijinsu kowa har da dabbobi da mutane da dabbobi mutane za su tashi tsirara da loba babu takalmi innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla haka ubangiji ta ala ya faɗa manzo sun ayi za ta tashe ku ranar kiyama babu kaciya babu takalmi babu riga tsirara Aisha tace ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd ya Rasulullah maza da mata shakin suna duba shashi manzo sun ayi ce al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd lamarin ya wuce wani ya kalli al'auran wani kowa sha'aninsa kawai ya ishe shi to za a tashi za a tashi kowa za a haɗa mutane kowa da kowa walam nughadir minhum ahadan ba mutum ɗaya da za a bari za a haɗa kowa a farfajiyar kiyama to haɗuwan kuma za a yi hukunci ne ma. za a yi hisabi za a yi hukunci za a auna ayyukan bayin Allah a ga waye zai kai labari waye ba zai kai labari ba suwa yan aljanna suwa yan wuta duk a wannan farfajiyar za a tashi wanda kyawun ayyukan su suka rinja ai muna na ya tafi aljanna wanda muna suka rinja ya tafi wuta wanda hisabin ya yi tsanani ba zai kai labari ba wanda ya zama an sassauta masa zai kai labari sannan wani ya cuci wani wani ya cuci wani duk in an je can ne wani ya zalunci wani a za a biya za a ɗauki ladan wanda ya zaluncin ana ba wa inda ya zalunta da lada za a biya don kuɗi ba su da amfani a lahira ba su da amfani Don ba ladan sai a ɗauki zunuban waɗanda aka zaluntan a dora wanda ya zama azzalumi a ƙarshe a ƙarshe a jefa shi wuta kamar da ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ya harbi wannan wani ya mari wannan duk a can za a je a yi a can za a rama hatta dabbobi Manzala Allah sai sama ce dabban da ba ta da kaho idan mai kaho ta tunkure ta a nan duniya sai ta rama don an je lahira za ta rama a sa mata kaho ta rama kafin a ce su zama turbaya ba wani abin da za a bari kuma ya tabbata a hadisin manzala su sun haife awwalu ma yuqza bainan nasi fi dima farkon abin da za a yi hukunci da shi a tsakanin mutane abin da ya shafi harkar jini jini duk wanda ya zudda jinin wani to da shi za a fara hukunci eh wanda aka kashe zai zo ya ce rabbi salhu lima qatalani ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni me yasa ya kashe ni ka tambaye ka zaka ba da amsa saboda babu wani mummunan laifi in ba shirka ba da ya wuce kisan kai da ganga a zai ta zudda jini jama'a ana kashe al'umma ba ghaira ba dalili wanda aka kashe bi san don me yasa aka kashe shi ba shi ma wanda ya kisan bi san don me ya kisan ba zalunci ne kawai babu hujja mai ghairi dalili so da aka sai a zo to a fara wannan hukuncin tukunna sannan a dawo kan abin da ya shafi dukiya da sauransu to idan wannan yana jiran mu lalle mu ji tsoron Allah mu ji tsoron zalunci ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar al-qiyama zaka shiga bone zaka sha wahala ba zaka kai labari ba duk ayyukan da kake na ibada wani kake yi wa kenan in dai kai azalimi ne kana yi wa wa'inda kuka wa'inda ka zalunta ne yawa ka shi ka tara lada amma in ka je adiba ana ba su kai ka tafi wuta su tafi aljanna ga kuma munanan addu'o'i da suka yi maka a nan duniya wanda tun a duniya abun zai shafe ka kafin ka je lahira manzon sun ce ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta don ba ta da shamaki tsakaninta da Allah idan kai zalunci mutum sai ce maka Allah ya isa to Allah fa ya isa din sai Allah zai karbi addu'an ko ba yanzu ba ubangiji ta zai ce wa izzati wa jalali da amsuwannaka walau ba da hikimi na rantsa da izza na da girma na sai na wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba aka Allah zai ce ko zuwa gaba sai ya taimake ka to ba za a ji mutum ba la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم يفضي أقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يده عليك وعين الله لم تنوي kai kana nan kana ta share bacci da shari. wanda ka zalunta kuma yana nuna maka nan addu'o'i kuma Allah baya bacci zai karbi wannan addu'a to mu ji tsoron zalunci to wannan abu zai bayyana za a tare za a tara mutane rana da kiyama kuma a musu wannan hisabi sai ubangiji ta lati wallazina kazzabu والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ubangiji ta ya ce na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karye da ta ayoyin musummun su ne kurame wanda ba sa jin alkhairi wa bukumun sune bebaye ba sa faɗan alkhairi fi zulumati kuma suna cikin tuffai ba sa gani wato umyun kenan sun zo makafi man yasha illahu wanda Allah ya ga dama yudlilhu sai ya badda shi wato wanda Allah ya ga dama badda shi zai badda shi wa man yasha wanda ya ga daman ya shiryar da shi kuma ya ja'alhu dai sanya shi ala siratin mustaqim a bisa tafarki wanda yake madaidaici bangiji ta ala ce wa'anda suka karyata ayoyinmu wa'annan su ne hakikanin kurame kenan wa'anda ba sa jin gaskiya duk wa'azin da ake ba sa ji duk abin da za a gaya musu ka karanta alkur'ani ba za su ji ji na fahimta ba sannan bukumun kuma su ne waɗanda ba sa faɗan alheri in an karanta musu ma to ba alheri za su faɗa ba in an musu wazi sharri ne yake biyo baya ba sa faɗan alkhairi sannan kuma fizzuluma suna cikin duhu ma'anarsa ba sa gani kenan sun zama makafi ba sa ganin alkhairi kamar wanda yake cikin duhu ba baya ganin alkhairi wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ne a cikin suratul baqara masaluhum kamathalil ladhi istawqada nara فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون الله تعالى مثال سو kamar wanda ya kunna wuta ne wato ya kunna wuta don ya ga haske yayin da wutan ta haskaka abin da ke gefe gefensa Allah sai tafiyar da haskensa gaba daya ga haske ya zo sai aka ɗauke haske, kaga duhun ya biya yawa kenan ko idan dama a cikin duhu kake ai kaga duhun da sauki amma haske sai aka ɗauke wuta sai aka tafiyar da hasken sai mutum ya zama yana cikin mummunan duhu mummunan duhu ubangiji subhanahu wataala ya ce to za su zama summun kurame ba sa jin gaskiya bukumun bebaye ba sa faɗan alkhairi umin kuma makafi kuma ba za su dawo akan kan su ba wannan su ne hakikanin waɗanda da Allah ta'ala ya toshe musu basira duk yanda kai ba za su gane inda gaskiyan ta take to me yake kawo Allah ta'ala ya wannan mutum wani irin wannan hukuban shine kan garewansa tun ana lallabin ka kai imani ka ji tsoron Allah ana lallabin ka sai ka kan gare ka ki a ƙarshe sai Allah ta'ala ya zo ya yumki akan zuciyanka kawai shikenan ya rufe zuciyanka ka zama summun bukumun umuyun kawai baka da amfani gaskiyar ma ba za ka taba gane ta ba amma kai ka jawo kanka da gaskiyan kake nema kana neman shiriyan ubangiji ta ala sai tsora ka wato ainihin akan shiriya amma da ba shiriya kake nema ba sai Allah ta'ala ya barka a cikin duhu kana nan kana imuwa ba za ka gane inda gaskiyan take ba kuma kai ka jawo kanka saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga neman inda shiriyan take Allah ta'ala ce wanda ya ga daman fadda shi zai fadda shi ba wanda ya hana shi don shine mai tasarrufi a cikin halittansa da ya ga dama wanda ya ga daman ya shirya da shi kuma ya tsora shi akan tafarki madaidaiti sai tsora shi akan tafarki madaidaicin wani bai isa ya hana ba ubangiji ta'ala yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya man yasha ina ga manzon Allah sallallahu ba kai ne kake shiryar da wanda ka ga daman ka shiryar da shi ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi ba ka shiryar da wanda kake so sai dai in Allah ta'ala ya ga daman shirya sa shi sa manzo Allah sallama duk da iya wa'azinsa da hikima da Allah ta'ala ya bashi har yace masa ma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaiti mana ka iya wa'azi ka iya bayani kamshishe wanda zai kama zuciya amma duk da haka ya kafe shirya da Abu Talib saboda Allah ta'ala bai shiryar da shi ba har ya zo suwa duk da kariyar da ya bashi har ya zo rasuwa manzo sama bai fidda tammani zai shiryu ba yana rashin lafiya na mutuwa ana ce masa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun ashhadu laka biha inda Allah ya babbana ka faɗi la ilaha illa Allah wannan kalman zan maka shaida da ita ranar alkiyama zan kare ka da ita ranar alkiyama ba za ka shiga wuta ba amma abu jahal da abdullahi bin abi umayya suna wajen sai su ce masa a targabu a millati abdul yanzu za ka kyaman addinin abdul addinin babanka ka bar addinin babanka ka bi addinin yaro haka suke biya masa sai ya sake faɗa ya baffa na ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka da wannan kalmar ranar alkiyama ba za ka shiga wuta ba abu jahal da abdullahi bin abi umayya sai su ce masa yanzu za ka yi kiyaman addinin baban ka abdul muttalib za ka bi addinin yaro manzon Allah ya maimaita su sake maimaitawa a ƙarshe ce wa ala millati abdul muttalib ina kan addinin abdul muttalib na bautan gumaka kenan nan sai rasu haka da wani zai iya shiryar da wani da manzon Allah ya shiryar da shi babban sani ya masa gata me ya rage masa sai ce wallahi zan nema maka gafara sai dai in an hana ni wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha zan nema maka gafara sai dai in hana ni aka yi wasu mata daga cikin sahabbai suka ce mu ma za mu nema iya mu gafara da suka mutu akan kafirci sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya hana su yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ga annabin Allah da mumine ba su nema waɗanda suka mutu akan shirka ba gafara bayan su tabbatar da cewa ‘yan wuta ne ma'ana sun mutu akan kafuri kaga Allah ta'ala ne ya ga damar shirya da kai sai shirya da kai ka nema wajen Allah ta'ala shirya kai ta addu'a Allah ya tsora ka akan akan shirya amma kaga wani yaro kuma bai huje da yake wa manzala sa sama hidima sai zama bai da lafiya manzon sama ya tambayi labarin sa aka ce ba da lafiya ya tafi gidansu ya je ya same shi ba iyayensa suna kansa manzon sa ya ce masa ka musulunta ka shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah sai ya kalli babansa babansa sai ce a dai abal kasim ka bi baban kasim wato ka bi manzon sa ya ce sai ce a an la ilaha illallah wa na annaka rasulullah shike ne musulunta Ina musulunta sai Allah ya dauki ransa kaga zai tafi aljanna kenan manzon kuma sai ya juya yana cewa alhamdulillah allazi anqathahu bi minan nari na gode wa Allah da ya tsamar da shi daga wutar jahannama da sababi na kaga Allah ya nufe shi da shari'a ya sa shari'a iyaye sai Yahudawa ne suka ba shi izini ko suka ce ka bi kawai ka bi shi kawai su ma sun san shari'an ƙarya ne kawai sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'a yake abin da ya zo da shi gaskiya ne Allah ta'ala ya ce wanda ya ga dama ya ji alhu ala suratin mustaqim zai sanya shi akan tafarki madaidaici menene tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine almutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah ta sama ne tafarki madaidaici da dalilin ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul fatiha yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da ni ta. tafarki madaidaici tafarkin wayanda kai wa ni'ima to su ne wayanda kai wa ni'ima Allah ya ambace su a cikin suratul nisa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ta'ala ya ce wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana tare da wa'inda Allah ya yi wa ni'ima daga cikin annabawa da manzanni da annabawa da shahidai da siddiƙai da shahidai da salihai bayin Allah madalla da abokanai tafiya aka ce wanda ya bi Allah ya bi manzala kuma yana tare da wa'inda Allah ya wa ni'ima a sai tafarki madaidaiti shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shiryayye ne kana tafarki ma madaidaiti amma an same ka kana bin shaitan kai yi watsi da ayoyin alkur'ani baka bin da sama kana bidiyoyi to baka kan tafarki madaidai ka riga ka ɓata kawai in ka je lahira Allah sai ya tambaye ka abun bai zai maka daɗi ba amma wanda yake kan tafarki madaidaici to shine wanda ya yi wato ainihin nasara duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce kul قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بنجي تعالى ايتي والذين نوريني qul qul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ara'aitakum ku bani labari in atakum azabullahi don azaban Allah ya zo muku a nan duniya halaka ta zo muku au atatkum sa'atu ko alkiyama ta zo muku ranan tashi alkiyama a ghairallahi tad'un yanzu wani Allah ne za ku kira gumaka za ku kira ko wani abu da kuke bauta ba Allah bai yaye muku wannan bala'in in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi ku kira su mana kaga ba kiran suke ba bal iyahu tad'una Allah ta'ala kuke roka idan bala'i ya sauka muku ko idan kuka birkita lokacin tashi alkiyama fa yakshifu ma tad'una ilayhi ya yaye muku abinda kuke kiransa zuwa gare shi in sha in ya ga dama wa tansawna ma tushrikun ku manta abinda kuke wa Allah shirka da shi guma kan naku ku manta da su kwata-kwata ba za ku roke su ba to wannan shine halin da kafirai suke ciki in an zo wajen ibada suna girmama wani abu daban tare da Allah suna bautawa gumaka suna bautawa shanu suna bautawa mutane amma kuma idan bala'i ya zo kuma to sai su koma kuma su roƙi Allah ta'ala sun san Allah ne mai yayi masifa to kaga sai sun san Allah shine mai komai to shine ubangiji ta'ala yace to idan bala'in yanzu ya same ku azaba ta sauka a nan duniya Kaman wani tashin hankali ko gobara ko yaƙi ko ambaliyar ruwa ko ruwa na tsufana ko wani abu wanda yake na ciwo ya sauka muku to da Allah ku roƙi gumakan man su yafe su yaye muku ba za su iya ba sun san gumakan ba za su yi ba amma Allah ta'ala suke roƙo sai su manta da duk gumakan gaba daya ubangiji ta'ala a cikin suratul rum yace idza wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila albarri izahum yushriku kafirai idan suka hau jirgin ruwa sai kama tangadi suka ga tabbas za su halaka jirgi yana tangadi yana tangadi ka kwatanta abu in baka hawa jirgin sama kama a ce a jirgin kasa kama a ce ka hau jirgin sama kaji yana irin gargada malam yana juya juyawa yana gargada ko hankalin sai tashi to jirgin ruwa in yi haka ya sake yin haka idan ya kife shi kenan sun halaka to a lokacin fa za ka ga Allah ta'ala suke roƙo suna masu tsarkake ibada don Allah a lokacin duk sun manta da gumaka sai dai idan Allah ta'ala ya tseratar da su suka sauka daga wannan kogin suka fita suka fita daga kogin suka sauka a jirgin ruwa sai kuma kaga sun koma suna masa shirka kaga wani akwai rashin hankali a cikinsa akwai kangarewa Ba Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa idan jirgin ruwan yana tangan tangal ba za ku yi addu'a ba ai ba za ku roki kuma kan ya yayi muku ba ba za su yi ba sun sani karya ne amma Allah ta'ala suke roƙo Allah kuma mai haƙuri ne sai ya mai sai ya yi musu wannan Allah sarkin haƙuri Allah mai rahama ne a cikin suratul isra'i wa iza massakum mudurru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah idan wani tashin hankali ya same ku a cikin kogi kuka tabbatar da halaka to duk wanda kuke bautawa sai ya bace muku sai ubangiji ala ba ku ganin sa idon ku ko a zuciyanku sai Allah ta'ala shi kadai shi za ku dinga roka Allah ta'ala ya yaye muku to wannan dan adan halinsa kenan yanzu idan mutum lafiyansa kalau shine neman mata shine shaye-shaye shine sata shine ta'addanci shine barin sallah shine kaza shine kaza idan Allah ya jarrabe shi da ciwo ko wata masifa sai ga kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masa yana wayyo Allah wayyo Allah yana roƙon don Allah a taimaka shi masa da addu'a a taimake shi da addu'a amma lokacin da yake lafiya garau ya manta da addu'a din ya manta da Allah subhanahu wataala to galibi mutane haka suke ka ji tsoron Allah a koda yaushe ba sai lokacin da kake cikin halin tsanani ba ittaqilla haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ta'arraf ila Allah fi raqai ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da kake zaman lafiya kake lafiyan ka kalo cikin wadata in ka shiga tsanani shi kuma sai ya sanka ka ma'ana sai ya taimake ka ka bi addinin Allah ka yi riko da addinin Allah lokacin da kake cikin walwala in ka shiga damuwa sai Allah ya kawo maka dauki sai ya yi maka to da haka kafirai ba sa bautawa Allah ta'ala a lokacin da suke hali na ni'ima sai sun shiga hali na bala'i to lokacin kuma sai su bauta masa shi kadai ma'ana su roƙe shi shi kadai ba za su roƙi gumakan ba hadisi ya zo a sunan na Tirmizi Imran bin Hussein yace wata ran manzo Allah sai sama ya ga babansa yace ya Hussein ni kan yau yanzu gumaka nawa kake bautawa ne gumakan ka guda nawa ne yace guda bakwai gumakan da yake bauta guda bakwai ina suke yace guda shida suna ƙasa ɗaya kuma yana sama kun san ai a saman Allah ta'ala kenan saboda haka yana yi wa Allah shirka da gumaka guda shida sai ce masa to Hussein idan ka shiga kana neman wani agaji ka shiga cikin masifa ko wani wata bukata da kake son abin nan a biya maka wa kake fuskanta sai ce na saman sai ce wai na saman ne kaga ya san cewa na sama shine mai amsa addu'a sama me yasa bai zai bauta masa ba sai ce Husaini ka musulunta zan koya maka wasu kalmomi guda biyu Allah ta'ala zai amfani ne ka da su shikenan sai musulunta da ya musulunta sai ce ya rasulullahi ka min alƙawarin kalmomi guda biyu wanda kace zaka gaya mini ka gaya min yace to ka dinga addu'a kana cewa Allahumma alhimni rusudi wa izni sharri nafsi ya Allah ka tusa mini shirya na ka kare ni daga sharrin kaina wannan addu'a ta da muhimmanci ko Allah ya tusa maka shirya. duk abin da zaka yi zama akan shirya kake yin sa akan daidai abinda Allah yake so shi zaka yi kuma ya tsare ka daga sharrin kanka kar ka yi abinda Allah baya so ai mutum shi akan kansa ne yake zuwa jefa kansa a halaka kar ka je ka jefa kanka a halaka kar ka zama dan ta'adda kar ka zama dan shaye-shaye kar ka zama fasiki ko mai sabon Allah ka dinga yace yace ka dinga yin wannan addu'a muhallu shayi shine sun riga sun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abun bauta tunda in sun shiga damuwa shi suke kira shi suke roƙa ya yaye musu damuwan to me yasa lokacin da ba sa cikin damuwan ba za su bauta masa shi kaɗai ba wannan shine ake cewa ba wato basira rashin basira jahilci ka kasa gane cewa wanda ya halitte ka yake azurta ka yake baka ci da sha yake baka iska da numfashi wanda in ka shiga damuwa shine yake yaye maka in alkhairi kake nema shine mai baka duk ya halitti duniya da abin da ke cikinta saboda amfaninka amma ka kasa gane shine ne cancanta ka bauta masa to babu wauta da bata da rashin hankali da ya wuce wannan yasa Allah ta'ala ya ce kaman dabbobi suke sun fi dabbobi ma bata inda mutum yana da hankali da zai gane shirya din shi sa Allah ta'ala yake bayyana cewa waɗanda ba su gane inda shiryan take ba to ba su da hankali da suna da hankali da sun gane sai ubangiji ta'ala ya ce ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بنجي تعالى يتي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك hakika mun aiko manzanni zuwa ga wasu al'ummatai kafinka amma sai suka karyata su suka kafirce musu suka ki su yi imani da su a akaznahum bil sayi. sai muka kama su da tsanani wadarra'i da cututtuka la'allahum yatabarra'un domin su kankan da kai su koma izuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yakan jarrabi dan adam don ya ji tawabu'unsa ya zo hadisi idza habballahu qauman ibtalahu Allah yana son mutane sai jarrabe su jarraba sai ta zama sababin shari'a danka Allah yakan jarrabi bawa li yasma'a tabarru'ahu don ya ji kankan da kansa to wanda jarrabawa take masa amfani shine mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala yace ya aiko manzonni zuwa ga al'ummatai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai suka karyata manzonni sai Allah ya jarabe su bil ba'sa'i da tsanani menene tsanani shine talauci shine kuncin rayuwa shine yunwa shine ta'addanci kwace da kisan kai da yake faruwa a cikin al'umma saboda kan garewa Allah ne ya saka Allah ya jarrabe su da wannan sannan wa ra'i da cututtuka ga sunan kala-kala wasu ma sababbi ne an kasa gane maganin su irin cututtukan da ba babu a da sai kaga suna bullowa sai kaga ana ta neman ma da za a kirkiro musu suna don ba su da suna ma kwata-kwata sai kuma duniya ta rude ana nema musu wato ainihin magani ana nema musu magani to kaga wannan duka laifuffukan mu ne yasa laifuffukan mu ne da muna bin Allah ta'ala yadda ya kamata ba za mu hatsu da wa'annan abubuwan ba amma tunda muna kangarewa Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya jarrabe mu na Allah baya karewa akwai mutanen kirki amma yadda al'adan Allah yake mutanen banza suna jawo mutanen kirki wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba ta samun wanda suka wanda suka yi zalunci su kare kowa da kowa sai ta shafe ga shi yasa aka shar'anta umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka domin idan ba ku yi riko da hannun masu sabon Allah kuka hana su ba to in bala'i ya zo sai ya haɗe da ku kamar jirgin ruwa ne wasu na sama wasu na ƙasa na ƙasan nan sai sun hauro na sama ɗin kafin su ɗebi ruwa to sai na ƙasan suka ce maimakon mu dinga haurawa muna takurawa na sau muna ɗiban ruwa mu huda ƙasan kawai ruwa dinga bubbugo mana muna sha muna amfani da shi manzala ta sama ce idan suka basu suka huda ƙasan jirgin ruwan ba su yi riko da hannunsu suka hana su ba sun ruwa shiga jirgin ruwan sai su nitse su halaka gaba ɗaya idan ko suka riƙe hannayensu suka hana su hudawan na jau jami'a sai su tsira gaba ɗayansu to shine abin da ke faruwa masu sabon Allah a cikin al'umma fasikai azzalumai wawaye da suke sabawa Allah idan aka jale suka ci gaba da to in bala'in ya zo sai ya haɗe da mutanen kirki amma in suka harƙe hannunsu suka hana su shikenan sai su tsira gaba ɗayansu to shi yasa Allah ta'ala yake jarraban kangararru abubuwa na matsaloli na rayuwa daban-daban to amma irin wannan in ya zo galibi mutane sai su manta sai su manta cewa laifuffuka su ne sai suna ta lalubin waiwa za su tsorawa eh waye ne ai wane ne kaza wannan duk kana bata wa kanka lokaci ne ku ne kuka jawo kanku sai ran da kuka zama mutanen kirki to shikenan komai na ku sai dinga tafiya inda ake so inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai zai canja muku ba sai kun canja in kun canja halayenku daga na kirki kuka koma na banza to Allah sai canja ni'iman da yake muku ta koma ni'ima ta koma azaba in kuna mutanen banza sai kuka koma mutanen kirki Allah sai canja bala'in da ya sauke muku ya tsora muku ya mai da abun ya zama alkhairi sai zama kuna cikin walwala da ni'ima amma in ba ku canja ba wallahi ba shugaban da ya canja muku bai isarsa ba ai jarrabawa ne daga Allah ta'ala To da haka kuna nan a cikin ta sai kun canja to ubangiji ta lati ya jarrabe su da irin waɗannan tsanani me yasa la'allahum yatadarra'un don su yi kankan da kai su koma zuwa ga Allah ta'ala su dinga sa Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wannan masifa to wannan fa wayin da suka gane kenan wanda suka gane yace to mu koma addu'a mu duba halayen mu mu gyara matsalolin mu ko Allah zai yaye mana wannan tsadar rayuwar zai raye mana wannan ta'addanci da ake yi da wannan talauci da kuncin rayuwa mu koma mu gyara halayen mu mu roƙi Allah ta'ala wanda bai gane ba shi ba addu'a ne a gabansa ba a sai dai ya dinga wayyo Allah ya shiga uku ya lalace ko ya dinga tsora wani a matsayin shi ne ya tsora masa wannan masifan kuma ba haka ba ko ya zo yana jin haushin Allah ya yi imani cewa Allah ya jarrabe shi ne saboda zunubansa sai ya dinga jin haushin Allah kai har ma ya ce Allah ba ya da bakina na taba ji wanda ya ce Allah ba ya musulmi saboda matsala da ya shiga kawai ta rayuwa musulmi musulmi to kuma daga ba kuma ya je ya kama bidiyoyi malam yanzu haka ina ganin sa ido na ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin matsaloli na addini tunda yana furta irin wa'annan kalmomi ba na so in faɗi dalilin da ya sa ya faɗi haka ne mun fita bari faɗa mun fita karatu tare da shi Kano wai Allah ban karatu shi bai bashi ba daga ya koma ya koma neman kuɗi saboda haka sai ce shi kawai ya tabbata wai Allah ba son sa da Allah yana son sa da mun ci gaba da karatu tare shi ma ya samu ilimi irin nawa a karshe je ya rungumi bidiyoyi kawai bidiyoyi Allah ya sa yana jina ya rungumi bidiyoyi ya zama dan bidiya kawai kuma ba wani ilimi ne kirki ba to kaga irin wannan duk jahilci ne malam da rashin karantarwa Allah ya jarrabe ka ka cewa Allah ba son ka ne ya ba son ka ya jarrabi annabawan Allah ya jarrabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ya kwana uku bai ci abinci ba sai ya daure duwatsu a cikinsa saboda yunwa ya je yaƙi kafure su sare kansa su fasa masa kai su karya masa hakori ya je dai a jejjefe shi kafafuwansa duk su cika da jini takalmin sai cika da jini duk ba jaraba ba ne haka Allah yake yin abunsa zai jarraba ka don ya daga darajanka ko don ya kankare maka laifuffukanka in kai mai sabon Allah ne amma kar ka kuskura ka ce Allah baya son ka kar ka yadda da wannan wannan mummunan zato ne wa Allah subhanahu wataala Allah bai zai yadda da wannan ba in ka ci gaba dai kuma Allah sai ya jarrabe ka din zai zama ba addini ba kuma rayuwa mai daɗi ka yi ba wan ba wan kenan Sallah ta'ala ya tsare mu ubangiji ta'ala ya ce ya yaka ne la'allahum yatabarra'un don su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala ya yaye musu wannan din sai Allah ta'ala ya ce falaula izda'ahum ba'suna ina ma da a ce lokacin da tsananin namu ya zo musu da jarrabawa talauci da kuncin rayuwan tabarra'u sun kankan da kansu ina ma da sun yi haka da sun ga ikon Allah sai Allah ya yaye musu to amma ba su haka ba walakin kasat qulubuhum sai da zukatan su ta kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa mutanen annabi Yunus da suka ga bala'i ya tinkare su annabi Yunus ya tafi ya shiga jirgin ruwa ya kyale su suka tabbatar da Allah zai halakar da su sai suka fita bayan gari da su da matansu da 'ya'yansu da dabbobinsu suka je suka dinga kuka a bayan gari kafiri da su da 'ya'yansu da matansu suna kuka Allah ya yaye musu wannan bala'in suka raba dabbobinsu da 'ya'yan dabbobin 'ya'ya na gefe iyayen na gefe 'ya'yan dabbobi na kuka suna son su ga iyayensu iyayen dabbobin na kuka suna son su ga 'ya'yansu su ma suna kuka suna ta kuka Allah ta sai ya dauke musu bala'i kaga tabarra'u kenan sun kankan da kan sun koma abun tausayi sun mai da lamarin su zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ce ina ma falaula izja'ahum basuna ina ma da lokacin da bala'in namu ya zo jarrabawan ta zo tashin hankalin da talocin da tsananin rayuwan da cututtukan tabarra'u sun kankantar da kansu walakin kasar qulubuhum sai dai zuciyarsu ta ta kekashe wa zayyana lahum ash shaitanu ma kanu ya'malu shaidan ya kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa Allah yana jarraban ɗan adam ba don ba a son ba domin ya koma zuwa gare shi ke kashewan zuciya da shirka da kangarewa Allah da sabon Allah zuciya na ke kashewa idan kana saba wa Allah ta'ala baka tuba digo ne baki zai digu a zuciyanka baka tuba baka sake wani sabon Allah wani digon a haka zuciyanka yi tsaza sai ta ke kashe manzo sun ce innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid qalu wa ma jala'uha ya rasulullah qala tilawatul qur'an wa ziyaratul qubur zuciya tana tsatsa kamar yanda karfe yake tsatsa ya za ka yaye tsatsan zuciyarka ka dinga zuwa wurin wa'azi inda ake karanta alkur'ani ana bayani in ko ka san fassara kai ta karanta alkur'ani Allah sai yaye maka tsatsan zuciyarka kuma ka dinga ziyartar makabarta ka dinga zuwa inda ake bunne masu rai inda ake bunne wanda suka rasu ka je ka ga yanda ake bunne mutum wannan zai zai sa zuciyarka ta yi taushi in ba haka ba za ta kekashe kuma sabon Allahnka ne yasa take kekacewa babu tuba zuwa ga Allah ta'ala ubangiji ta ce kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa na masifa na na sabon Allah na shirka shi tsatsa a zuciyarsu shi yasa gaskiya ma ba za su gane ta ba ko amma ka wa'azi wa'azin ba zai shige ka ba saboda me saboda wato zuciyanka ta riga ta yi tsatsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a sha'anin Yahuda yake summa kasat ƙulubuhun min ji zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatan su suka ƙeƙashe bayan nan bayan shirya ta zo musu suka zama kamar duwatsu ko sun fi duwatsu ma ƙeƙashewa don dutse ma yana fashewa ruwa bubbugo yana faɗuwa saboda tsoron Allah amma su kuma zukatan su suna nan a ƙeƙashe. so saboda haka duk mai ƙeƙashe shi yanzu ba abin da bai zai iya yi ba ya za ka ga mutum duk wani sabon Allah zai yi zuciyarsa take kashe duk wani ta'addanci zai iya yi sai ya dauki takobi ya burma wani kai lokacin da zaka ga za a burma wani takobi a cikin sa ko a sare sai ka ji tsikan jikin kana tashi shi ko babu ruwansa ko yana cizo hakoransa kawai yana ta'addanci saboda zuciyarsa ta ke kashe ta ke kashe babu imani a ciki sannan kuma shaitan ya kawata musu ayyukan da suke yi duk wanda shaidan ya kawata masa aikinsa ko na sabon Allah ne to shi ganin sa yake daidai ba ka ganin yan ta'adda sai su ce maka jihadi suke yi masu kinnabi sai su ce sana'a ce ai kowa da irin sana'arsa eh wai a hakan ma mun mun tausaya masa a hakan ma eh a hakan ma don kai ne eh mu ma sana'ar mu ne ka san kowa akan sana'arsa mu ba za mu yadda ba in ba ba su kuɗi ba za su yi kisa wai sana'a ne haka kawai ka kawo mutum ba gaira ba dalili su dage kaga shaidan ne ya kawata musu abun kamar yadda zaka je ka ka bude shagon ka ko ka kasa kayan ka ka sayar ko ka bude wajen sana'a ka kai abu a biya ka wai su ma wannan din wai sana'a ne wai amma ko sana'a ce ta banza sana'a ce za ta kai ka wutar jahannama ranar alkiyama rashin imani ne sana'a ce ta rashin imani da rashin tausayi kuma Allah ta'ala bai zai ji tausayin ka ba ranar alkiyama tunda baka da tausayi inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayawa wa masu tausayi ne ranar alkiyama don da ba da tausayi Allah bai zai ji bai zai ji tausayinsa ba saboda haka shaidan in ya kawata maka ayyukanka na banza ne amma kuma kai sai ka dinga ganin sa masu kyau ne shi yasa kar yi mamaki dan bidiyo da yake ta bid'o'i yana ganin lada yake samu shirka yake yi amma yana ganin tauhidi ne abinda Allah baya so yake na bid'a gani yake ibada da wai yana neman matsayi a wajen Allah ta'ala to kaga wannan shine shedan ya kawata masa ayyukansa kenan a cikin suratu Muhammad ubangiji ta lafi afaman kana ala bayyinatin min rabbih kama zuyyina lahu su'u amalihi wattabahu ahwa'ahum yanzu wanda aka kawata masa wato ayyuka wanda yake akan hujja akan dalili daga alkurani da hadisi zai zama daidai kamar wanda aka kawata masa ayyukansa shedan ya kawata masa munanan ayyukansa yana ganin su masu kyau kuma yana bin son zuciyarsa ba za su taba zama daidai ba to idan har mummunan aikinka kana ganin sa mai kyau ne to shekan ya gama da kai kuma tubanka zai yi wahala don wanda yake aiki na sabon Allah ya san sabon Allah yake yana jin zafin abu shi yake mata su ba amma wanda kuma yake munanan ayyuka kuma yana ganin lada yake samu to wannan duk da da zaka masa ma gani yake zaka kau da shi daga hanyar Allah ne to ta za a iya tuba irin waɗannan mutanen ba sa tuba sai ubangiji ta lafe falan ma nasu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ubangiji ta halace na su ma zukiro bihi yayin da suka manta abin da aka gargaɗe su da shi wa'azin da aka musu suka ƙi su yi amfani da shi fatahna alaihim ba kulli shay sai muka bude musu kofofin kowane abu na alheri sai arziki ya dinga bulbulo wannan talala ne Allah zai musu sai arziki ya dinga bulbulo musu duk bukatun su kawai sai ta dinga biya duk abin da ya sa a gaba sai ga bukatan tana biya hatta idza farihu bima utu har da suka yi farin ciki suka dinga takama da abun da aka ba su na alkhairai na ni'imomi akaznahum baktatan Allah ta'ala ce sai muka kama su kwatsam fa idza hum mubjisun sai gashi suna ɗebe tsammani daga dukkan wani alkhairi idan aka yi wa'azin aka yi gargaɗin mutum ya kiyaye karɓa shi sai Allah sai buɗe masa kofofi na alkhairai sai ya ga arziki yana zuwa masa ga lafiya duk abin da ya taba duk wani mukami da ya nema sai ya samu to Allah ta'ala ya masa talala kenan sai ya gama samun wannan abun ya dinga farin ciki farin ciki irin na takama ake nufi a nan da girman kai yana jiji da kansa kawai kan yi ankara sai Allah ta'ala ya kama shi baktatan ba tare da ya shirya ba ba tare da yana tamani za a kama shi ba sai Allah ta'ala ya masa mummunan kamu shikenan sai ya ɗebe tamani ma daga dukkan wani alkhairi to idan Allah ta'ala ya yi wa wannan ya yi wa mutum irin wannan to ya masa talala kenan to duk wanda ka gani yana saba wa Allah ta'ala amma arziki yana bulbulo masa ga 'ya'ya ga alfurma ana girmama shi ana daraja shi yana ta samun matsayi a duniya amma kuwa mai sabon Allah ne to ka tabbata Allah yana masa talala ne a hankali yake bin sa nan gaba zai kama shi ba tare da ya sani ba a lokacin da yake rafka ne tun a duniya kafin a je lahira Allah ya dandana masa kutsansa kutsansa ya shiga cikin tashin hankali da bala'i da masifu idan an je lahira kuma a cigaba da azabtar da shi to shi yasa a tai abun tsoro ne ka wayi gari kana saba wa Allah ta'ala kuma bukatunka na duniya suna biya abun tsoro ne hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad manzon sa yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istijrajun thumma tala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam falamma nasu ma zukiru bihi zuwa ƙarshen aya yace idan ka ga mutum bawa Allah yana bashi abun da yake so na duniya kuma yana kan sabon Allah to wannan talala ne Allah yake masa sai ya karanta wannan ayan falamma nasu ma zukiro bihi fatana alaihim a kulli shay da suka manta abunda aka buda musu aka suka manta abunda aka yi musu wa'azi da shi sai Allah ya budo musu kofofin alkhairi ko taina ko taina alkhairi na zuwa musu sanda suka dinga takama suna ji da kansu cewa wai su wasu ne sai Allah ta'ala ya kama su kwatson sai suka ɗebe tamani daga dukkan wato ainihin wata rahama ko wani alkhairi Abdurrahman bin Auf bayin Allah yana daga cikin wa'inda aka wa albishir da aljanna wata ran yi azumi zo zai yi buɗe baki yace a kawo masa abinci sai aka kawo abinci kala kala ka san mai azumi zai sha'awan abinci kala kala ko yanzu ma za a ga mawadata za ka ga a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan abinci kala kala ne da aka zo aka zube masa a gabansa sai hankalin sai tashi mutum ne mai kuɗi sai hankalin sai tashi sai kama kuka ce an kashe Hamza a yaƙin Uhudu bayi da komai kuma ya fi ni alkhairi ba huwa khairun Ya ce an kashe Mus'ab bin Umair a yaƙin Uhudu ya fi ni alkhairi amma kuma ba a samu cikakken tufafi da za a masa likafani ba sai zani kwaya daya buntu idan an rufe kansa kafafuwansa su bayyana in an rufe kafafu a kansa ya bayyana aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sa yace a rufe kansa da wannan zani kafafuwansa a sa ganye haka aka sa ganye a kafafuwansa aka bunne shi yace ya fi ni alkhairi amma ya rayu rayuwa wanda take ta talauci yace wallahi ni kan ina tsoron kada ya zama na arziki na na lahira ne ake turo mini izuwa ga duniya sai kama koka ya tashi buɗe bakin da bai yi ba kenan bai ci wannan abincin ba to don kaga Allah yana bulbulo maka arziki yana bulbulo maka arziki to ko kada wa Allah ta'ala ta ka ji tsoron Allah eh za ka yi farin ciki amma ka ji tsoron Allah kada Allah ya kama ka da wannan ni'ima ne ka gode wa Allah kuma ka ji tsoronsa ka kawo masa da'a ballantana kuma in kana sabon Allah Allah yake bulbulo maka wannan ka yi tabbas ta lala yake maka kawai arzikinka na lahira ake turo maka kaɗan cinye in ka je lahira Allah ya kama ka saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya zama mai yi wa Allah ta'ala ta'a. sai ubangiji ta'ala ce faqut faqut ya da ya دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ubangiji ta'ala ce faqudi adabirul qaumi allazina kazzabu wa qaumul ladzina zalamu faqudi adabirul qaumi sai aka yanke bayan mutane mutanen nan da na zalamu wanda suka zalunci kawunan su suke shirka suke kafirci suke karyata annabawa sai Allah ya yanke ba su ma'ana ya tumbuke su gaba ɗaya halakar da su sai ubangiji ta ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da ya halakar da kafurai da suke karyata annabawa ya tumbuke su ya halakar da su suka zama tarihi a duniya sannan kuma ya bawa annabawansa da manzanninsa rinjaye da nasara alhamdulillahi rabbil alamin dama Allah ya alƙawari la ta la aglibanna ana kataba Allahu la aglibanna ana rusuli Allah ya riga ka kaddara sai yayi rinjaye da shi da sa. inna Allah qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa to ubangiji ta'ala sai ya gode wa Allah akan wannan mu ma sai mu gode wa Allah ta'ala da ya ba wa manzanninsa nasara kuma ya halakar da abokanin gabansu waɗanda suke neman su ga bayansu Allah ta'ala ya halakar da su ya tumbuke su suka zama tarihi ana karantawa ana ba da tarihinsu bangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil